Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa cikin sabon shirin muhallinka rayuwarka tare da ni Nura Ado Suleiman. Shirin da ke nazari haɗi da tattaunawa da masana kan muhalli, canji da kuma ɗumamar yanayi. Sai kuma fannin noma da kiwo duka dai da tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan wannan fanni daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin na wannan mako zai yi waiwaye ne kan matsalar cutar nan ko kuma tsutsar da ta sanya amfanin gona a gaba a wasu yankuna da ke arewacin Najeriya batun da ya sanya manoma da kuma ƙwararru ƙoƙarin kawo ƙarshen ɓarnar cinye amfanin gonar da irin wannan tsutsa ke yi. Wannan matsala dai babu shakka za ta iya mayar da hannun agogo baya dangane da ƙoƙarin da manoma a ƙasar suka yi musamman ma a wannan shekara. wani bangare na kokarin gwamnatin kasar na mai da dogaran tattalin arzikin takacukan kan wannan fanni rahotanni sun tabbatar da cewa ɗaruruwan gonaki ne suka salwanta sakamakon bullar annobar ta waɗannan nau'in tsutsotsi da ke yin illa ga amfanin gona a takaice dai sai da wannan matsala ta shafi kimanin ƙananan hukumomi bakwai da ke jihar ta bauchi a gefe guda rahotanni sun tabbatar da cewa waɗannan tsutsotsi sun kuma bulla a wani yanki na jihar jigawa da ke makwabtaka da jihar bauchin Tuna dai ɗaruruwan manoma da wannan iftila'i ya auka gonakinsu suka shiga tsaka mai wuya abin allah ya kare walau su sake wata sabuwar shuka a wannan yanayi na fargaba ko kuma jiran ƙarshen wannan matsala ga kuma damuna ta riga ta miƙa haka da safe an ka fito za ka gansa kan kwalta sun bazu malam in suka dira gona sai sun cinye sun tone har ƙasa sun lalata amfanin dugu-dugu kuma ba ma iya shirya lokal gamman ba har ma jigawa state wajen gwaran da irin bangaren katagun lokal gamman duka tsotsotsin nan sun taba saboda haka gonakin suna da yawa gonake gaskiya ba wanda zai iya ce ma ga yawansu ya wannan tsutsa take ne tsutsan nan wato tsutsa ce wanda in ka ganta sai ka rasa ma daga ina ta zo kuma in sun rufu gona duwayenka du abin da ka sa wallahi sai sun lalata ma shuka sai sun lalata maka shuka saboda haka tsutsan nan daga ina ta zo ba wanda zai iya gaya maka amma fa ta yi ta'adi na fitar hankali da yawa a jama'a yawa yanzu za mu iya cewa kamar dan waɗansu manoma da na tattauna da su suna maganan cewa sai da suka sake shuka ku yi eh. wani hali kuke yanzu haka gaskiya da yawa sun sake shuka amma wasu ba su sake ba da ni kai kaina akwai wata gona ta wanda yanzu haka kawai na haƙura ne saboda yanzu in ka ce za ka sake shukar amfani ka ce kuma kana so ka more shi ba zai yiwu ba lokaci ya kure lokaci ya kure saboda me saboda yanayin damanar za ka duba ka ga yanayin damanar mu wurin mu yanayin damanar ai kwata-kwata baya fin dan watanni kaɗan amma kamar bauchi in ka duba ka ga yanayin damanar su za ka iya yin masara ma sau biyu irin su wajen fulani saboda haka in na fahimce ka kenan yanzu waɗansu manoman da kawai sai dai kawai dai sayan da hali yake nan wallahi zan hakura sayan da hali yayi saboda akwai wanda ma ya sake shukar ma suka sake suka yi tono ma suka ci irin bai ma fito ba su tsotsotsin eh, bai ma fito ba ya sake yin no shukan ne sai suka sake tonewa suka fidda irin bai ma fito ba suka cinye suka cinye to yanzu kenan mai kuki mai ake cike saboda hukumomi sun tabbatar man da cewa an fara fishi eh to in an yi feshin mu dai ta wuraren mu ba a yi ba ba a wannan feshin ba amma an yi wasu dai ba a yi musu ba kuma dama wato abu ne sai da ya zo lokaci ake yi da ya kamata da mana na shiga gwamnati ta da na jirgin sama da waɗannan maganannuwa daga an ce gari kaza ko jiha kaza wani abu ya faru sai a zo a yi sauri a yi feshin nan An ka ce jirgin sama kana neman feshin hannu yanzu ba zai yi ba zai yiwu amma wannan feshin ya wuce na hannu sai dai in jirgi ai ba gona ɗaya ba ce ba biyu ba ne ba goma ba ne ba ishirin ba ne ba ɗari ba ne duk sun wuce haka saboda haka maganin wannan jirgin sama shine zai zo ya yi wannan feshin ya wadatar amma in ka ce wai da hannu za ka yi feshin da wannan injin ba zai yiwu ba saboda abun lokacin ya riga ya ƙure kuma ya kamata ma'aikatar noma ya kamata ita tana da irin wannan abubuwan yadda ake tanadan motar kashe gobara da ruwa da magani da komai ita ma ya zamana damana na shiga ga jirage biyu an da nesu ko uku da maganin nuwa ana yi rufotin wuri ka za a biya faru to wuri ka zan nan aje a ca sai an kashe kwarin yanzu na fahimce ka har yanzu wannan matsala na nan kwance ta tsutsotsin nan har yanzu har kwanan gobe akwai tsutsan nan a wasu wurare wallahi har kwanan gobe akwai a wasu wurare kuma da yawa ma sun haƙura da noma saboda abin ya fi ƙarfinsu. To halin da ake ciki bayan binciken sharar fage kan waɗannan nau'in tsutsotsi hukumomi a jihar Bauchi sun kaddamar da feshin magunguna domin shawo kan abinda kwamishinan ayyukan gona na jihar barista ya Yakubu Bello Kirfi ya bayyana a matsayin abin fargaba da kuma al'ajibi. Lokacin da aka sa aka mana rahoto cewa gashi sun bullo a wajen ƙananan hukuma wajen biyar a arewacin jihar bauchi nan da nan sai na tura a mutanen da suke feshi da sai na bisu da ne je muka ga yadda tsutsotsin suke suna cin ganyen suna cin kuma karan na abu na shinkafa da masara to da muka je mu wato wasu gonakin kan wanda ma ba su girma sosai ba sai da aka sake shuka sun sun cinye su baki daya sun cinye baki daya wato suna da wani irin sauri ne in suka shiga wuri bare da dare haka sun suna ci suna cin kamar kilometers ba in suna tafiya suna cin abu a suna cin amfanin gona to sa'an ma da muka ci bayan mutane mu sun je sun fara feshi a cikin ikon Allah sai aka yi ruwa domin ruwa yana ɗaya daga cikin abin da yake maganin su eh, in suka ji ruwan nan to sai su nitsa a ƙasa ka to a cikin kwala wasu sai su mutu ma haka su tsotsotsin nan kamar ya girman su yake eh, ya danganci iri-iri eh, ne amma yawanci su ne suke malam buɗe littafin nan idan suka yi tsutsan suka kai ga munzalin tashi sai ke sai su fuka su tashi to amma lokacin da suke matsayin su na tsutsa amfanin gona suke ci duk komi da ga sun hallaka shi su cinye amfanin gona kuma wallahi in ba wai tashi aka yi da wuri aka yi maganin su ba duk sai su kashe abin na gona to a lokacin shine masai na ce to a gaskiya in mai girma gona ya zo akwai shawaran da muka na yanke cewa damu wajen senta na feshin na kashi uku kowace kashi shida ba zan ce kai kowace mazaban eh, sanata za mu yi santa biyu kaga ai daga can ne suka aiko mana cewa ga abin da ya faru to amma yanzu inda suna da santa ta can kaga da suna faɗa kawai sai a je kafin a ce an tashi daga bauchi an tafi har azare ko an tafi har gadau a je kashe tsutsa kaga da daga azare ma kan sun tashi kamar yanzu za iya ce mana yawan gonakin da wani abin ya shafa ko kuma manoma to Ah, ai wasu gonakin ma ba mu samu mun isa wurin ba amma gaskiya sun yi barna sosai sun yi barna sosai ba zan iya kirga maka gonakin ba amma kananan hukumomi fa e eh, kananan hukumomi biyar fa eh kuma har ya tsallako nan aka samu a das amma na das ɗin ma ranar mun je maganan taki da muka gani nan da nan nace maza je a yi feshi kaca waɗansu gonakin ma an sai da aka sake shuka baki daya wannan yana nufin kenan inda yana iya shafar girbin da za a samu inda ba an kara ba sosai kaga inda a ce an makara ba maganar sake shuka kuma in ka makara to amma Allah cikin ikonsa ba a makara ba dama irin wannan tsutsotsin kuma suna fitowa ne idan aka samu dan ban iska bayan ruwan fari aka samu dan ban iska don shi yasa ake ba da shawara wa manoma in kuka ga ruwan farin nan kada ku yi saurin yin shuka domin aka samu ban iska tsotsin nan kuma suna fitowa kwamishina za mu yi cewa yanzu an ci karfin wannan matsala ko kuma dai har yanzu kalubale ne wanda kuke son ku ga karshen sa eh to gaskiya mun ci karfin sa amma mun bar mutane mu suna nan a kwata kwana in suka sake samun aka samu ke samun bullowan sai maza su je su yi takin ɗinsu wato su mutane ma manoman sun ɗanyi wani jinkiri don da na ji abin da na gane shi ne aloban nan ya fito ba su yi report da wuri ba sai suka ce da su kashe wani ya ce da su da kansu mm. suka dauki ganye suna bubbuge su wasu kuma suka ce sun samu wai gamalin a sun shafa kuma magani ne wanda aka bar amfani da shi mm. wani manomi ma da muka je sai ce mana duk fiskarsa zafi yake to ba wani abu ne saboda ya yi amfani da wannan maganin ne to na kira ga manoma su bar amfani su bar yin wannan feshin da kansu da su je su samu maganin da zai musu illa kuma illa wa shukan domin illa wa shukan nan ba wai ya kashe shukan kana gani ba ne zai iya shiga har ka zo ka girbi amma ya shiga iri ya shiga abin da za a ci kaga mutum kuma sai ya dauka ya ci ya masa lahani hmm. kuma shi a ƙashe za mu iya cewa kamar eh, wani irin yafe shi ne yake gudana mutum ne yake ko kuma kuna jin za ku kai ga har sai kun amfani da watakila jirgin sama ko wani abu haka ko matsala ba ta kai haka ba ah, wannan ka matsalar ba ta kai na jirgin sama eh, mutane akwai injin feshi kuma muna da wanda ake ce motorized one wanda ana sa masa da mai in aka tada shi shi ya fi sauri ma to duk muna da irinsu sai na ana fesa nan da nan za ga ya kwabarin area kwamishinan ayyukan gona na jihar bauchi kenan barista bello kirfi To sai dai wasu a gefe guda na ganin anya kuwa ba a makaro ba ganin cewa yanzu fa har an shiga wata na takwas wato sama da watanni uku kenan da faduwar damina ko shakka babu dai wannan annoba ta tsutsotsi ta sake jefa ɗaruruwan manoma cikin wani ƙarin matsi bisa ga ƙarancin abinci da dama aka fuskanta da kuma fatan da yawancin manoman ke yi na cewa girbin da za a yi a bana zai taimaka wajen kawo sauki. faɗuwar damana nan dai ƙarfin farin ganin daga farkon watan lamaran nan to shine farkon shigowar wannan guda. dan eh, wa'an wa'ansu kafin ka wa'an nan to da feshi da kyar muka samu suka tsira lokacin da maga sun fara zuwa muka sai kartadin shine kwana sati da sai mu yi musu feshi ba sati ɗaya sai mu yi feshi to shine muka samu wa'an nan suka samu na abin da suka tsira wanda suka yi ta'adi da wanda muka samu sun tsira da wanda yake kuma sun halaka za a samu kona ta kai kamar hamsin da biyar da eh, sai ka yi noma yau gobe ka je ka taran cinye gurin gaba da sai ka kure noman kawai eh, to idan kamar ya shinkawa ya damana da kaga himar malamin ne da gama goma nasa ta ta gama dira amma gaba da sun cinye ta to amma kamar ita wannan da muka dage da feshi to da yawanci an samu dai sun tsira eh haji amma duk wanda yake da karamar shinkafa na shukar kabin nan to wannan su kwandam suka mata eh tana samun shinkafa tana yanke ta ne ita tsutsar ba eh. yauwa kamar wanda ta kusan nuna ba ta nuna ba to za ta ta yanke ta tana zub da ita kar har ta kara muku da ita yasa kaga yanzu gashi can can gashi nan masu yanka ne amma kuma duba bata abu nan ba bata nuna ba haka ake yanke ta saboda dole an ka zo ka duba kasa za a ga asarar da aka maka ta yawa dole ka kama ta ka yanke da wanda ta nuna wanda bata nuna ba kawai bata take kanana kuma ba za ta bar ta ta hau ba shi ne kawai matsalar take damu ko maganin da muke a nan an kai maganin ma ba da yake wa an su maganin ba daga gidan gona ake samun su ba an kai maganin ba su da karfin da za su kashe ta duk maganin za a kawo maka shi karfinsa bai kai ba wani kuma ya daina aiki za ka yi aiki da shi amma aka ce amfani daga gidan gona kuke samun amfani to kowane magani za ku ga ainihin alherinsa wanda kuka fi sai muna sauraro ta bamu maganin feshin tsutsa inda a yawanci duk maganin da aka bamu an bamu na feshin amfani amma ba a bamu na feshin tsutsa ba tsutsa tsutsotsi ne kuma tsutsa nan kala ta kai kala wajen uku ko hudu magunguna in ka fesa maganin ma kamar ita wannan karama wannan kana fesa wata za ta dawo wata za ta gangaro za ta gangaro a gidan gona mu ba mu mun dan yana kuskure ba mu kai kukan mu gidan gona akan lokaci ba sai dai kuma wasu daga cikin shugabannin manoman da wannan annobar ta shafa na ganin dole gwamnati ta nuna da gaske take yi fa wajen magance wannan matsala da a ce shukan yana nan ne da yanzu noma ma ya kan kama to amma Allah da ikonsa Allah ya jarrabe mu wancan sati da ya wuce sai muka ga kwari mu kuma ba san inda kwari na suka zo ba sai Allah a ƙasa suka fita haka ruwan su aka yi ba mu sani ba sai Allah sai aka wayi gari shuka suke ci mana gero dawa ciyawa inda shanu za su kiwo babu amma ba sa cin itace kamar tafasa riɗi wannan ba sa taɓa shi amma abun dangin ciyawa to babu abin da suka bar mana yanzu duk kaga dai nan filin nan da kake gani gonake ne babu ciyawa babu shuka sai dai mu sake shuka to wannan jarrabawa ne daga Allah gonake yanzu malam ba zan iya kwatanta maka saboda yanzu kaga garin nan namu kubdiya akalla zaka samu magidanci ya fi dubu ai to gonan ta kai dubu ko kuma fiye da haka don yanzu da tafiya za mu yi za ku bata lokaci ne amma yanzu nan da mun nuna muku dai a takaice tunda a shanin aiki da Allah ya kawo ku mu mun yi farin ciki kiran da zan yi da gwamnati ya taimaki talakawa ga halin da muka samu kanmu a ciki duk abin da za a yi Allah ne ya dora mana amma muna neman gudumawarsa muna neman gudumawar taimako a gurin gwamnati ya taimake mu yanzu ciyawa ma ba mu da shi yanzu ka kullum sai mun je mun sai ciyawa na shinkafa sannan mu ba shanu da kamar yanzu in dai wannan ciyawan da ya tsira ba mu da matsala wajen kiwo yanzu shanunmu na noman walla duk sun rami babu abinci kuma ga yanayin bana yadda muke ciki mu kanmu din bamu da abinci da muna tunanin wannan shukan da muka yi mun samu kirgin da za mu yi na mun kafa jijiyan da za mu samu abinci wani lokaci kaɗan amma gashi yanzu sai mun sake koma baya mun yi shuka ni kiran da zan yi gwamnati da taimake mu ga abin da Allah ya dora mana kuma muna neman taimakon su wannan kenan ban san na garke ba. Sai da ta dawo gaba. Tsira ban san na garke ba. Sai da ta dawo gaba. Ko ce na garke ne. Eh, Ina ba dawo ba kyale. Ko ce na garke na. Eh, Ina ba dawo ba kyale. Ni ba garkiya. Lana ba kashi ta kai ba. Daga ɗaba geloma ba ya takara ma. Ko guguwa da adda kuli na ga ta sayas. Daba mai dagal kilan ne. Ko ita ma da adaki na ga ta sayas. Daba mai dagal kilan ne. Asida mali ta bugo hanke na ga ta sayas. Daba mai dagal kilan ne. Ka da kalki. Ka, wani da magani. Ka da da ba geloma. Hashimu ya taho da rogo, na rike ya sayar. Malam Audu ya sayar. Masu sauraro kada dai a sha'afa ana sauraron shirin muhallinka rayuwarka daga nan sashen Hausa na RFI. To daga batun tsutsotsi da ke lalata amfanin gona sai kuma fannin noma da kiwo da kuma abin da ya shafi cinikayyar su tsakanin ƙasa da ƙasa. Kamar yadda aka sani noma da kiwo ginshiƙai ne na tattalin arzikin mutanen karkara a Najeriya da Nijar. To sai dai wata babbar matsala da yawancin masu wannan sana'a ke fuskanta ita ce ta rashin hanyoyin mota a cikin yankunan domin fitar da kayansu zuwa kasuwanni domin samun kuɗaɗen shiga da kuma kaucewa lalacewar amfanin gona. musamman ma amfanin gona irin su tumatir. Hakan ya sa domin magance wannan matsala tsakanin Najeriya da Nijar hukumar lura da hurɗa tsakanin ƙasashen guda biyu tare da bankin duniya suka haɗa hannu domin fara aikin sabbin hanyoyin mota don kawo sauƙi ga bunƙasar noma da kiwo sannan da haɓaka harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashen. A baya-bayan nan ne dai aka yi bikin karɓar wasu hanyoyi guda hudu waɗanda aka gina na daɓe tsakanin Katsina da Maraɗi. to sai dai kafin waɗannan hanyoyi al'ummar da ke yankin sun daɗe suna shan wahala abin da ke hana su zuwa kasuwannin ƙauye domin sayo kayan amfanin gona da ma dabbobi kamar yadda malam sunusi ɗaya daga cikin direbobin da ke cin kasuwannin ƙauyen ya shaidawa wannan shiri gaskiya irin wahalun da muke sha saboda rashin hanya da babu domin allah tun daga da ina zuwa mai da ilikis wahala da ake sha bisa hanya ce na bar zuwa hanyar mai na koma ina tuƙin da ƙwara da ƙwaro tun da kaga da ƙwaro da ƙwaro babu kwalta domin mu aka yi kwalta gaskiya da dama ma mun samu ƙarin direbobi wanda ke ban hanya da ƙwaro yanzu domin Allah gaskiya da ina zuwa hanyar mai wallahi wahalar da ake shace ga hanya domin Allah na bar zuwa hanyar mai To hanyoyin da aka gina dai tsakanin Katsina da Maradi sun laƙume aƙalla kuɗi saifa biliyan biyu yayin da kasuwannin zamani da aka gina a karkarar Maradi suka laƙume saifa biliyan ɗaya wannan kuma don bunƙasa harkokin noma da kiwo da kasuwanci. Da wannan kuma shirin zai dasa aya a wannan mako sai kuma a tara a na gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin abokan aiki Shehu Saulawa da kuma Salisu Isa da suka tallafa wajen hara da shirin ya kuma iso gare ku. ni da na jagoranci gabatarwa nura ado suleiman ke cewa mu huta lafiya